Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin ranar Alhamis 17 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa, Amurka da Poland da kuma kungiyar NATO sun ce ga dukkan alamu Ukraine ce ba rasha ba ta yi kuskuren harba wani makami wanda ya kashe mutane biyu a ƙasar Poland. hafsan hafsoshin sojin amurka ya ce zai yi wuya kasar ukraine ta iya galaba kan rasha ta fuskar soji a halin da ake ciki sannan 'yan republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan amurka jiya laraba bayan da suka samu kujeru 218 da ake bukata don yin rinjaye to kanin labarin kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha ɗaya sun kuma yi awon gaba da shanu sama da dubu biyu a yankin gomben dela da ke karamar hukumar karim lamido a jihar taraban najeriya sannan kuma sun ɗebi dabbobi akalla ba a kasar ba dabbobi sun dubu za kuma a ji cewa farashin kayan masarufi na ci gaba da hauhawa a wasu yankunan jamhuriyar niger lamarin da ya jefa jama'a musamman magidanta cikin mawuyacin hali. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Amurka da Poland da kuma kungiyar neto jiya laraba sun yi ittifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin kasar Poland har ta kashe mutane biyu wani makami mai linzami wanda sashin kare sararin saman ukraine ya harbo shine ya sanadi majalisar tsaron ƙasa ta amurka ta ce bata ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban poland andres duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na kariya da ukraine ta harbo ne wanda kash ya fada cikin ƙasar ta poland ba amma ƙarshenta dai duk wannan laifin rasha ne a cewar majalisar tana mai nuni da mamayar da rasha ta yi wadda yanzu ta kai wata tara sakataren tsaron amurka leo Austin ya gaya ma manema labarai cewa ukraine tana da cikakkiyar dama ta kare kanta shi ma sakatare janar na neto jin stoltenberg ya yi irin wannan bayanin yana mai gaya ma manema labarai a brussels bayan wani taron majalisar kungiyar ta neto cewa ina so a fahimce ni wannan fa ba laifin ukraine ba ne ta dai duk wannan laifin rasha ne saboda ci gaba da haramtaccen yakin da take yi a ukraine a halin da ake ciki kuma babban janar ɗin amurka jiya laraba ya ce da matukar wuya ukraine ta iya nasara ta fuskar soji yana mai gargaɗin cewa har yanzu rasha na da matukar sukunin yaƙi a ukraine duk wada cikas ɗin da ta yi ta samu a fagen daga tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairu ukraine ta sha alwashin cewa za ta takura ma rasha har sai ta sake kwato dukkanin yankunan ƙasarta a ƙarshen mako sojojin ukraine sun sake kwato muhimmin birnin na karsan wanda ke kudancin ƙasar wanda hakan ke bayar da ƙwarin gwiwar cewa sojojin na ukraine na iya matuƙar nasara yayin da ake dusar lokacin sanyi. duk da haka dai hafsan hafsoshin sojin amurka janar mark mali ya ce a yi hattara yiwuwar sojojin ukraine su yi nasara ta fuskar soji wanda ke nufin fatattakar rashawa daga dukkanin fadin ukraine ciki har da inda yanzu suke kira crimea yiwuwar faruwar hakan a wani lokaci na kusa kalilan ne abinda mila ya gaya ma wani taron manema labarai kenan a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon 'yan republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan amurka jiya laraba suna masu sake sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka burki ma ajantar shugaba joe biden da kuma ƙaddamar da jerin bincike to amma ɗan rinjaye irin wannan na iya janyo ƙalubale ga shugabancin jam'iyyar republican kuma yana ma iya kawo cikas ga ƙoƙarin jam'iyyar na yin jagoranci. Sama da mako guda bayan zaɓe, jam'iyyar Republican ta samu adadin kujeru 218 wanda ake bukata don kwace iko majalisar daga wurin Democrat. Za a yi kwanaki ko ma makonni kafin a san irin tasirin irin wannan rinjaye wanda Republican ta samu ganin har yanzu ana ci gaba da kidaya kurku a wuraren da aka yi kankan kan to amma sun kama hanyar samun abin da ka iya zama rinjaye mafi kankanta ga jam'iyyar a ƙari na 21 kwatankwacin na shekara ta 2001 lokacin da 'yan republican suka yi rinjaye da ƙurƙu tara kawai wato 221 akasin 212 Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. 'Yan bindiga sun kashe mutane goma sha ɗaya sun kuma yi awon gaba da shanu sama da dubu biyu a yankin Gomben Daila da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban da ke arewa maso gabashin Najeriya. wannan hari dai da 'yan bindigar suka kai ya raba mutane da dama da muhallansu abin da ya kai ga batan dimbin mutane a yankin lado salisu garba na dauke da karin bayani Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, yankin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro, inda waɗansu waɗanda ba a masan ko su wane ne ba suka zo da babura sama da saba'in suka kashe mutane goma sha ɗaya suka koyi awon gaba da dabbobi sama da dubu, lamarin da ya janyo tarwatsewar yankunan gabaki ɗaya, kamar da yadda wani wadda ya buƙaci da a saka yi sunansa, kuma lamarin ya auku a idonsa ya tsallake rijiya da baya ya shaida min cewar. Eh, yadda abin ya faru jiya dai misalin karfe biyar da rabi aka kira mu an shigar ta'adda sun nuko gombin dela to da suka zo gombin dela suka kewaye garin nan kamar yadda ne fara maka kauyen gaba sai suka kewaye ta da baburan nan duk wanda ya fito za su harbe shi akalla magana da nake fara maka nan yau na shi gombin dela rayuwar mutane wadda dai kuka bi suna da hannu na mutum goma sha daya sannan kuma sun ɗebi dabbobi akalla ba a kasar ba dabbobi sun kai dubu biyu wannan dabbobi duk wannan area ne wanda suka ɗaya ba da suka ɗiba ina suka yi da shi da suka ɗaya ba sun garin yamma. Ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da yan uwansa wadda wannan harin ya yi sanadiyar kashe masa yan uwa guda uku shi ma ya yi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya ma lamarin nan ya auku duba da cewa wannan lamarin dai an yi musu bazata ne tare da harbi kan mai uwa da wabi a yankin lamarin da ya janyo kashe masa yan uwa guda uku ya ko shaida min cewar. Wannan magana tabbatacce haka yake. Wane ne naka aka kashe a cikin wannan kashe-kashe da aka yi? Eh, akwai Lukumanu Shafi'u akwai Safiyanu Alladi akwai Lirwano Adamu da kuma waɗansu in ra'in fulanuka makiyaya mutum sun kai goma sha ɗaya. Wani hali kuke ciki kuma yaya lamarin ya faru tunda an ce kana cikin waɗanda suka ƙetare rijiya ta baya kan wannan matsalar. Muna zaune sai ga su da babura za ka gan su wasu suna da rigan banga suka zo suka rufe gari da buge-bugen binin dubu yara ne ƙanana kuma abin da suka cikin gari ba su kasa ba da babura suke operation suna bin mutane suna harbe mu. To ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za su ce akan kan wannan batu duba da cewa wannan al'amarin ya daidai yana cinwa al'umman jihar Towa kwarya tambayar kenan da na yawa tsohon dan majalisa mai wakiltan Karim Lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar Taraban Alhaji Tanko Andami wadda ke zama mai faɗa aji a wannan yankin da lamarin ya faru shi ma ya yi mana ƙarin haske akan akuwan lamarin. Sun shigo kusan mashin saba'in suna sanye da bakaken kaya da mugayen makamai suka shigo nan Gombendela suka zo suka tarwa sama mutanen gari suna harbi kan mai uwa da wabi sun kashe mutane goma sha ɗaya sun ɗebi shanu kusan dubu ɗaya da wani abu suka kama hanyar cikin dare suka tafi wannan abin ya tada hankalin mutane yawancin mutane mu a daji suka kona shi yasa muke gani kamar in ba saiwa aka yi wannan abin ba kusan ana so a gama mana da mutane ne ki ɗaya. sai dai a nasu bangaren jami'an 'yan sandan jihar taraban na yi ta kokarin tuntubar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar sp Abdullahi Usman na aike masa sakon kata kwana shiru kake ji na ko buga masa waya har ta koyi ringin ta katse bai dauka ba wannan harin dai yayi sanadiyar kashe mutane goma sha ɗaya a yankin Gombendela da ke karamar hukumar Kalim a jihar Taraban inda kuwa ya sanadiyar raba wasu da muhallansu Lado Salisu Garba murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a gaida Lado Salisu Garba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim da karashin labaran duniyar. To Hanifa ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda aka yi ta kwararawa har yi ta haddasa ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 600 a Najeriya a wannan shekarar. Akwai yiwuwa har sau 80 cewa sakamakon sauyin yanayi ne. wanda dan adam ya janyo a cewar masu ilimin kimiyya jiya laraba ambaliyar ta fi shafar najeriya amma bata bar nijar da chadi masu makwabtaka da ita ba inda ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da kusan rabi da muhallansu ta kuma lalata gidaje da gonaki a wani yanki inda tun dama akwai yiwuwar fuskantar matsalar rashin abinci masu binciken cibiyar nazarin yanayi ta wwa sun faɗa a sakamakon bincikensu cewa wannan ambaliyar wadda na ɗaya daga cikin nau'ukan ambaliya masu haddasa mace-mace a yankin na da nasaba da harkokin bal'adama waɗanda suka yi tsanani ta fuskar taɓa sauyin yanayi sun nuna alaƙa da alƙaluman sauyin yanayi na tsawon lokaci da ke nuna cewa duniyar na daɗa zafi da digiri 1.2 a ma'aunin celsius tun daga shekara ta wato 1800 sanadiyar karuwar fitar da iska mai sinadarin carbon jiya laraba amurka ta ce harin nan da aka kai da wani jirgin wato kan wani jirgin dakon mai nesa da gabar kasar oman ga dukkan alamu aiki ne na wani jirgin saman iran mara matuki bayanan nazarin da aka samu na nuna cewa lallai iran ce ta kai wannan harin kasar isra'ila ma ta zargi iran da kaddamar da wannan hari na jirgin sama mara matuki ranar talata ganin yadda makaman da kuma abin da aka auna duk suna da wato kamanceceniya da hare-haren da aka kaddamar a wani lokaci a baya can. koriya ta arewa ta cilla wani makami mai linzami zuwa yankin ruwanta da ke gabas a yau dinnan alhamis a cewar rundunar sojin koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewar ta yi barazanar kaddamar da abin da ta kira wasu zafafan matakan soji a matsayin martani ga ƙara ƙaimi da amurka ke yi wajen bayar da kariya ga ƙawayenta koriya ta kudu da kuma japan hafsan sojin koriya ta kudu ya ce kasar ta gano cewa koriya ta arewa ta cilla makamin to amma bai yi cikakken bayani ba kamar nisan tafiyar da makamin ya yi da kuma inda ya fada tun da farko a yau dinnan alhamis ministan harkokin wajen koriya ta arewa cho son hu ya yi gargadin cewa wata ganawar da aka yi tsakanin amurka da koriya ta kudu da kuma japan kan koriya ta arewar na iya janyo wani mummunan wato zaman ɗarɗar a yankin ruwan koriya ɗin. a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sosai kuma rahoto na gaba da zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda matsalar hauhawar farashin kayan abinci a wasu yankunan kasar ke jefa mutane musamman magidanta cikin mawuyacin halin da suka ce ba su taba fuskanta ba. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya haɗa mana. 'yan Nijar na ci gaba da fama da hauhau farashin kayan abinci magidanta da dama ne da yake kokawa dangane da rashin tabbas kan farashin kayan abincin da ke ƙara tsada. Tuni dai 'yan Nijar suka fara bayyana damuwa akan karuwar farashin kayan abincin. Al'amarin farashin kaya yana neman ya gagar talaka. Kwanaki da suka wuce na so shinkafa da mai amma shi na ji kuma na ga kuɗin kuma sun ƙaru fiye da da. Sai dawowa ne da kuɗi na dawo ban saye su ba saboda tsada. Ko za zaka sayi ya hau koda da gishiri kuɗin kilo guda sun koma kuɗi kilo biyu ku talaka ya za yi kayan abinci dai farashin su yanzu ya zama tashin hankali duk safe abin da ka gani gobe ba shi bane yau mun so abu hamsin gobe mun je ya zama ɗari in mun je jibi ya zama ɗari da hamsin sai mu je da jikka goma ne da buƙaci za ka yi wa ga hannunka bata cika ka ɗauko ta tsadar dai kaya sai abin da ya gaba mu dai muna cikin matsala. malam muhammadu wani magidanci ya bayyana cewa lamarin farashin kayan abincin na neman ya gagari mai karamin karfi. al'amari wannan na tsadar rayuwa fi sai addu'a a nan dai munan Nijar bismillah komi ya yi kamari komi ya tsada duk abin da kaje kasuwa yau kake barin shi jika da hamsin gobe da kaje ɗari uku yake jibi da kaje jika biyu yake city. babu abin da bai tsara ba duka kan sukari kan kwai kan duk abin da ka sani nan madara ga tana ga jika da hamsin ta koma jika biyu har da wani abu kan sai dai addu'a sai dai mu kama kuma wani abu kawai shikenan a Nijar dai kusan dukkan kayayyakin abincin da ake bukata ana shigo da su ne da kasashen ketare lamarin da ya sa 'yan kasuwa ke danganta karuwar farashin kayan abincin da matsalolin da kasashen ke fuskanta da kuma 'yan bindigar da ke tare motocin da ke jigilar abincin zuwa Nijar Hambali Umaru mamba a kungiyar 'yan kasuwa dalilin kahuwar farashin kaya akwai matsalar tsaro wannan shi addaban mu da iyakokin da suke kawo mana kaya mutane suna taya da kayan su wani lokaci mota kofan ta yi sai barayi su su kwashi wani lokaci a yi hanya to wannan matsalolin su ne suka taru sai kawo hawan farashin kaya duk wanda muke makwataka da shi suna da matsaloli irin nasu kowa ya san alkama dai da sauran sikari da su mai nan suna zuwa daga wasu kasashe kenan tunda wannan suka samu matsala kenan shi yasa da dora hana shi shi ta da ake yi a da masana tattalin arziki irin su malam aminu sun ba da shawara kan irin tsare-tsaren da gwamnati ya kamata ta bullo da su don sauƙaƙa wa talakawa bisa tsadar kayan masarufi da ake ciki a niger abu ne wanda yake kama ana ganin shi ba a san kama irin abin da za a iya haifar dawa ba talaka dai shi ke cikin kuɗe shi kenan abu ne wanda yake dole a ce ma'ikwanta su kawo tallafi ga talakawa ko da su gabatar da tsare-tsare wanda yake kamar na masu ƙaramin ƙarfi a ba su abinci wanda yake yake farashi mai arha da wayanda yake ma kuma ya kamata a tallafa musu a ba su shi ga hannun su kyauta kuma duk abin da ya hau fa ya tai ba abin da ke hawa ya sabgo. Habib Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan shawo kan koma bayan harkokin ilimi a arewacin kasar Ghana. Ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da binciken babban bankin duniya ya nuna hannun agoguna komawa da baya a fannin ilimi. Barin hannun taku ga wakilin mu a birnin Accra Idris Abdallah Bako wanda ya jagoranci tattaunawar. farko a tare da ni akwai malam abdullah bado wanda yake shine coordinator na yankin accra wato na bangaren ilimin addinin musulunci wanda yake suna karkashin hukumar ilimi na ghana a na biyu muna tare da gimbiya ummul khair jafar ita kuma abokiyar aiki ne tana gabatar da shiri a gaskiya tv mai suna mata mu farka kuma uwa sannan muna tare da isa mai rago jibril abbas shi ma uba ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum haka kuma muna tare da samira yahya abdulrahman wanda yake babbar jami'a ce ta ilmantarwa a hukumar wayar da kan al'umma ko kuma ncce a takaice da farko dai malama samira mudin aikin ncce mun ga cewa ana samun matsalar yawanci matsalar daga karkara ne wato rural areas shin ilmantarwar da kuke yi bai kaiwa gurin ne ko dai me kike ganin yake kawo wanga koma baya na ilimin mata so last week mun uh, eh, ncc together with uh, social welfare uh, the municipal assembly da unicef mun organize town hall meeting da iyaye da ubanne concerning education yaransu kuma yawanci concern da suka raise ya fito especially a rural area ya fito wurin talauci ina gan kamar ba su da iko kula da yaransu so sometimes even kudi da da ba yaro a sai eh, takardu makaranta ko a ce ma kudi abinci ma ya zama musu ishu so sometimes suna gan kamar yaran na instead of state school ya fi suna cikin godake ko suna taimaka ma iyayensu a wurin ilimi to together program da muka yi mun kira su suka bar su san kamar yaran su ne dace su su kuma ne eh, manyan like future garin mu gana gabadiya su ne manyan gobe ah. to a wurin mu ncc kullum muna kira da su a duba ya da yi a yake wannan issue that's why muka collaborate with other institution da da su su taimaka a yake wanga illa a cikin kasar gaba daya ta bangaren ka me kake ganin yana kawo koma bayan ilimin mata a ghana to farko dai shin ce mun gode ma allah da muka samu wannan zama eh, abin da ke nan ne islamic education unit ma'aikata da ke kulawa da karantar da yaran musulmai a cikin kasan ghana an kafa wannan ma'aikata ne a cikin shekara dubu da dari tara da tamanin da shida daga arewacin kasan ghana wurin aka so kafawa to nan eh, bangaren accra an kafa cikin alif da dari tara da tamanin da bakwai na jin kusan shekaru talatin da biyar kenan to gaskiya ita wannan ma'aikata na islamic education unit sun yi kokari sun taka rawan gani ta wurin falkar da musulmai kuma yaran kasan ghana game da muhimmancin ilimi kuma kamun wannan ma'aikata ta zo gaskiya shi adadin musulmai bai da yawa ta wurin koyon ilimin boko mun fi gwammace ma ilimin na islamiyya to amma da zuwan islamic education unit Eh, an samu fahimta an wayar da kan iyaye an wayar da kan al'umma musulmai an samu adadin yara da ke zuwa makarantayya na boko ya karu to gaskiya an ka duba eh, matsala gudan da yake akwai shine ta bangaren ibtida'iyya primary zuwa ghs kaga kamar adadin yaran suna da yawa to amma in an zo za shiga secondary shayin kaman adadin yaran matan na zuwa kasa kasatan yaran mata maza dai har wa yau dai suna kokari amma matan shayin kaman adadin na zuwa kasa eh, yana daga cikin ababen da ke bari adadin ke zuwa kasa na jin ajiya ta yi wannan bayani cewa rashin iko na iyaye kuma wasu iyayen kuma sun gwammace yaran su je su yi aiki fiya da su je su karasa gaba cikin karatunsu rambiwa eh, na rashin arziki cikin gida family ba su da shi shi suna kamar yaran gwamma su je su yi aiki su samu arziki to kadan da zan kara kai ne shine wasu iyayen kuma suna ga kamar yaran mata ko da ma sun yi nisa cikin karatu karshen duka ne aure za su je su yi za su je su zauna gidan mazajinsu shi dai a yi girki a yi wanke-wanke da duba yara domin suna ga cewa eh, in dai mace tana gidan aure bai kamace a ce tana aiki kuma da za ta taimaka ma gari ta taimaka ma kasa ta taimaka ma al'umma ba nata ne ta zauna gida ta duba yara shi sa suna gani kashe kudi wurin ilmantar da yaran mata su je gaba cikin karatu kamar waste of resources ne ma'ana ana barnan kudi ne sun gwammace tun daga primary jhs nan yaran su je su nemo aikin hannu domin za su je su yi aure ne su saura gidajen mazajensu ya samu ma islamic education unit kokarin da muke yi kan wannan bangare shine muna gaya ma malamai da limamai cikin masallatayya a yi kokari ana magana haka kuma wurin daure aure da suna a sama yaro sabobin yara suna a yi musu magana a yi ma iyaye magana sannan mu da iyayen kuma muna da kowane tem duka in an je hutu an dawo mu da iyayen kuma muna zama muna jan hankulan iyayen game da muhimmancin ilimin yaranmu mata. Malam Rabu Jibril Abbas kai uba ne. Kuma ka duba yara sun je makaranta har sun kai wani matsayi a karatu. ga dalilai wasu daga cikin dalilai da jami'o'i suka faɗi shin wa'annan dalilan ba su ja da kai baya ba ne ko dai yanayin ilimi ne ya sa kai wannan matsayi har ka bari 'ya'yanka suka kai wannan matsayi san ce tabarakalla wannan tambaya yana da muhimmancin gaske domin idan ka duba abin da ke kawo rashin wato ilmantar da 'ya'ya mata musamman a yankunan karkara na ghana musamman yankin arewa da yankin wato arewa maso yamma sai in ka duba wato mafi yawancin su iyayensu ba su da karatu mai zurfi akan haka rashin sani ko kuwa jahilci yana taka rawa wurin wato hana yara ci gaba da karatu domin iyaye ba su san muhimmancin karatu ba an fi son a sa yaro sana'a kwana biyu a ɗaura mata aure ta shiga gidan miji ko kuwa tana taimakawa iyaye cikin aikin noma da sauransu to amma idan uwa ko uba yana da ilimi har ya kai ilimi na jami'a alal misali ya san muhimmancin karatun boko ya san muhimmancin karatu na islamiyya akan haka duk yanda zai yi zai yi dukkan mai yiwuwa na ganin cewa ba shi kadai ba 'ya'yansa sun samu ilimi mai nagarta domin su samu makoma mai haske a cikin rayuwa. A gaida malamai, nan kuma za mu dasa aya a wannan makon sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Madan Abdallah Tobodu Koordinatan sashen ilimin addinin musulunci na hukumar ilimi ta ghana da gimbiya ummul kar jafar yar jarida kuma uwa sai samira yahaya abdulrahman babbar jami'a a hukumar wayar da kan al'umma ta kasar ghana da isa mai rago jibrin abbas mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum sai madugun shirin idris abdullah bako da jimbe hamza da ya daidaita sautan shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen kasashen Amurka da Poland da kuma kungiyar NATO jiya Laraba sun yi itifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin Poland har ta kashe mutane biyu wani makami mai linzami wanda sashen kare sararin saman Ukraine ya harbo shine ya yi sanadi majalisar tsaron ƙasa ta amurka ta ce bata ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban poland andres duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na kariya da ukraine ta harbo ne wanda kash ya fada cikin ƙasar ta poland ba a halin da ake ciki kuma babban janar ɗin amurka jiya laraba ya ce da matukar wuya ukraine ta yi nasara ta fuskar soji yana mai gargadin cewa har yanzu rasha na da matukar sukunin yaƙi a ukraine duk da cikas ɗin da ta yi ta samu a fagen daga tun bayan da ta mamaye ukraine ukraine ta sha alwashin ci gaba da takura sojojin rasha har sai ta sake kwato dukkanin yankunan ƙasarta a ƙarshen mako sojojin ukraine sun sake kwato muhimmin birnin nan na kasan da ke kudancin ƙasar wanda hakan ke bayar da kwarin gwiwar cewa sojojin na ukraine na iya matukar nasara yayin da ake dusar lokacin sanyi yan republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan amurka jiya laraba suna masu sake sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a washington ta kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka birki ma ajandar shugaba joe biden To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kama an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato saban bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.